الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقنا هديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت غرفتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أئنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل توباتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين إيه تسرنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه انصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجيء السحاب وهاجم الأحزاب أهزمه وزلزله اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم ألق في قلوبهم الرأبة بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لم تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك وقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بسم الله الرحمن الرحيم wani gare kararruna bani adama lalle mun bibita wato ɗaya adamu man darajanta ɗaya adamu alaihi salatu wassalamu mutane ke na alasa irin dawa akan sauran dabbobi bil ilmi da ilimi kun ga jaki yana da ƙarfi kwarai raƙumi na da ƙarfi kwarai doki na da ƙarfi kwarai amma ba su da ilimi to Allah ya fifita mutum akan su da ilimi ba da ƙarfin jiki ba da ilimi wannan tsaki da kuma magana jaki duwa da ya Murta, bai magana wala da hankali ba su da ilimi ba su da hankali ba su iya magana wa ci dalil halki da daidaituwa halitta kun ga idan kuka bibi a raƙwami duk ƙarhin nan nashi duk girma ne iya kashi bai da wadda bai ya wanke shi amma daidaituwa halittar mutum tasta sai shi yana da wanda zai yi wanki wata sulhiha alama tal'adi kuma su a ɗaya adam mun ba su iko bisa ga duk abin da an fi saman ƙasa komi na tsoron su ɗaya adam komi na tsoron su wata sulhihu lahum kuma an hore komi gare su su ɗaya adam duka abin da ke ban ƙasa an hore shi gare su wa gaira dalika da wani wannan duka wannan kun ga fifitawa wa hamalnahum fil barri mun doko su bisa tudu ala dawabi bisa ga dabbobi a nau'in motoci da abin da yi kama da shi na dabbobi masu tafiya wal bahri da bisa gulbi mun ɗauke su bisa gulbi ala tsohon bisa ga jirage warzaqnahum min at-tayyibati mun ba su abubuwan ci masu daɗi wanda zai ya samu sai ya ci wanda bai samu ba kuma ka ci shi ya mun har wa faddalnaha ala kathirin mun fifita su aka halittu da yawa na halakana waɗanda muka halitta kalba ha'in wal hushi kamar dabbobin ni'ima na gida da kuma dabbobin daji mun fifita ɗaya adamu akan su tabdila fifitawa wato yace faman da yace abin da mun fifita su wa razaqnahum min at-tayyibati na minna min at-tayyibati bi ma'ana wato ma allati da gaira na aikin, wanda ke ga mara hankali wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa wa ala kathirin mimman khalaqna wa abinna ma abinna man khalaqana wa inda muka halitta man abinna yake bi ma'ana ma khalaqana allati da gaira aikin wanda ba ga mai hankali ba auhi ala babiha ko ko man tana nan ga hankalinta min man khalaqana da aqil ga masu hankali wa tashmalu ta kunshi tabdila bani adama fi bi ta adam ala malaika kun ga wannan aya ta nuna da adama ya tsara malaika amma ba ba mutum guda aka ni ya yi malaika guda ba ba aka na aka ni ba jinsi a nau'in jinsin mutum ya tsara jinsin mala'iku don kun ga jinsin mutum cikin manzannin Allah suke wayanda su mala'iku babbansu wanda ya kowa girma suna na jibrilu yaro na da aike zuwa ga mutum guda cikin mutane wato wanda an manzo ana aika shi ya ya kai mai saƙo. kun ga kenan jinsin mutane ya tsara jinsin abin na mala'iku daraja balle na sauran halittu waɗanda ba waɗanda ba wal marad tabdil al jins wa la lazam min tabdil al jins tabdil kull fardin min afradi da an ce jinsin mutane ya yi jinsin mala'iku to ba ana nuni ko wani mutum guda ya yi mala'ika ba haka na abin duba wato ba shi an manuwa ba إذ هم أبدل أبدل من البشر غير الأنبياء ومن سوء ملائكه إن با النبوة بس سنتر قوة متعين amma ba su da annabawa amma sun ɗarkuwa cikin mutane amma da kafiru fala fadala lahu amma kayi bai da wata falala wala karama ta bai da wata karama la'annahu qad ahana nafsahu bi kufri dan shi ya wala kanta da kai ne saboda kafirci fa ahana wallahu ta'ala sai Allah ya wala walakanta shi wa man yuhidallahu duk wanda Allah ke wala walakantawa fa ma hu min mukrimin bai da mai karramawa saboda haka ku tuna yau mana da kulla una su bi imani yau mana da kulla una su bi imani فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وبعد ذكر المقارنة بانيا أمبتي أوناوا بين جنس الناس وبين غيرهم tsakanin jinsin mutane da jinsin waɗanda ba mutane ba min da ahli zakar da muqarana sai ya ambaci yadda za a auna bainar umami fil akhirah tsakanin al'umma ranar a wato ko bainar mu'minu wal kafir tsakanin musulmi da wanda aka yi. yadda za a auna nauyinsu wato wani daraja in an je ranar kiyama wa qala Allah yake ka ambata yau mana da kullu unasin bi imamihi ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabansu ai nabiyu ha annabinsu kowace al'umma za mu kire su da limaninsu wa yuqalu ya ummata fulani sai a ce ya jama'a wani aw bi kitabin ko a kire su da sunan littafin wa yuqalu ya ahlul qur'ani a ce ya mutanen ƙur'ani wa ya ahalar taurati ya mutane a taura au bi kitabi a amalin ko a kire su da littafin aikin wai kalu ya sahibar khairi ya sahibar sharri ya mai alheri ya mai sharri a kira kowa da sunan littafi wannan rana wa hoyewar kiyama ita ce ranar kiyama wa man utiya minhum kitabahu bai yaminihi duk wanda aka ba da tahi na yaran cikin mutane da hannunsa na dama wa wasu adawa su ne masu arziki ulul basairi ma'abuta basira fi duniya nan duniya ko la yake ya karau na kitabun waɗanda za su ashe littafin su su rika karanta shi abin nan ko la yake ya karau na kitabun za su karɓi littafin su waɗanda su karɓa su karanta wala yuzlamuna fatila ba a zalunta su ko da misalin ɗan nan na dabino ayyukan ƙasuna ba a rage musu mina amalin fatila ko da misalin ta na na dabino ba a rage musu kadarar kai gwargwadon ɗan zaren na Allah bi waɗanda na wasu wanda ke cikin kan dabino walaita ishiratu na wato ba kwarhon dabino ba a yin aka canja ɗan dabino aka yi suwa in ka ba tsakiyar ɗan dabino nan da aka yi suwa tsakiya sai kana ganin wani ɗan zare ciki kwari to shi aka ce mafatil to ko kamata ba mu rage da kowa in ya zo ranar kiyama ko ga ko ga duhu hitila abba ya kunna ba da duniya ko ga haske da duniya ya samu shi lahira ba a samun ƙarin haske kowa ka gani da alheri nan duniya ya samu shi wa man kana fi hadi a'ma ومن كان في هذه ba. وفي الآخرة أعمى سبيلا to idan kiyama ta yi wa man kana fi hadi a amadu wanda ya zama kawo nan duniya ana ta karantawa ya makauci ga gaskiya yana ji yana gani bai karbawa shi ya dare abin da ya samu gaba shi dai da yi ya zama kawo ana haƙƙi daga gaskiya ka kauli ta'ala wannan yayi daidai da magana Allah subhanahu wa ta'ala Wai na la ta'mal absar idanu ba ta makarcewa an dari an arikatin najati ga hanya abin nan iya wa qira'atul kitabi da kuma karatun littafi wai yaqulu sai rika cewa shi wanda ya makarci ga gaskiya ya laita ni lam uta kitabiya kai ci dole a ci ba a bani littafin ba to shi wanda ya zan yaki da gaskiya zuciya sai ta makauce daga gaskiya fa inna yadda abin yake la ta amal absar idanu ba ta makaucewa walakin ta amal qulubu sai dai suka ke makaucewa Allah ta bi zo wanda ke wanda ke cikin abin nan ke cikin kirasa to idan aka bashi littafin nan ya karba ya ga abin da ya aje to sai yayi nadama ya ce dore a ce ba a da littafin ba to ba wanda ya wanda bacewa wa adallu sabila ba wanda ya bace a kai shi bace daga hanya abu adu tsarika an wanda ya ga gaskiya ya kibi wanda basira sai ta ruhi ba ya sauraren gaskiya to babu makaho kamata. don makarcewa ido mai sauƙi ta idan zuciya tana da basira kun ga shekarun da sun ka wuce shugaban musulmi na duk duniya mai ba da fatawa duk duniya makaho na bai taba ganin bai taba ganin wani abu ba har da da ya karika in ya aji sai an ɗauko mai makaho na amma shi ya yi kowa ilimi duniya to ashe kun gani makarciwa ido ba matsala ta ba makartar da a matsala makarciwa basira idan basira mutum ta makarci ku da komiya ba Allah ya ba mu kariya da karuwa Allah ya haskaka mana basirorin amin Allah ya haskaka mana basirorin amin idanun namu ma Allah ya kara masa gani amin Allah ya kara masa lahiya da ganin abin da aka so su gani amin wa wa in kadu wa in kadu la tatinunaka allazi awhayna ilayka litabtari alaina ghayra وإذا لاتخذوك خليلا طيب وتدرد من هذا daga wannan ya gangaro ila zikiri da ambaton annahu la la mahayada fil islam babu wani abu da ake cewa mahayada ga musulunci wa wato a keɓe wasu mutane su kaɗai da wani abu ga musulunci babu wannan wala ta katassu jama'atun bi hukumi wata jama'a ita kadai ba ta kibanta da wani hukunci ita dai duna ukhra banda wata duk hukuncin da aka kawo ya shahi kowa hukuncin musulunci fa fihi qala ga wannan Allah yace subhanahu wa ta'ala wa in kadu wa in makaffafatu min as-sakila ai wa in kadu yadda wa innahu yadda abin yake kadu liyaftinunaka sai kusa su hitine ka ai san bilannaka su sauke ka annalladhi auhayna ilayka ga abin da muka yi ma wahayi wato kahirai na da dubara su yi kusa su canza maka ra'ayi daga abin da ka taho da shi da taftare alaina gairu don ka kaga wani abu ka jingina mana wanda ba mu ce ba wa idan inda kayi abin nan da sun ka ce a musu da kayi musu abin nan da suka so laufa an zalika da yi abin da suke so wa milka karkace da ta su jama'atin da hukumin duna Ka kake wasu jama'a da wani hukunci kuma abin nan kabbar wasu jama'a da wani hukunci to inda a ce yi haka la tafaduka Kabila. wallahi da ne ke ka masoyi da ka karkace ga hukunci Allah ka musu wani suka so da ne ke ka masoyi kuma saura kaɗan ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا yace walaula an tabbata ka ala qiyamun da rahama ba don da muka tabbatar da kai ga gaskiya bil ma'isma mun ka kai ka la kad kitta ilayhi lalle kaya kusa ka karkata gare su da shai'a wani abu ɗan kaɗan rukunan kalilan da eh, karkata ya kaɗan da shiddata ihtiyalin na saboda tsananin nubarar mutane wato idan Allah ya yi ka jagora musamman na addini to dole sai ka yi takatsun sai sai ka yi wata addu'a shi yasa kusa Qur'ani ya cika ga tarihi yana ta ba da tarihin annabawa da addu'o'i idan mutum mutane sun kasa shi gaba to in ba Allah ya rika ba mutum guda bai iya rinjaye jama'a da yawa saboda haka Allah ya ce kai ma annabi mallakat laula an sabbatnaka ba don da muka tabbatar da kai ala haƙƙi ga gaskiya ba lakunta lakitta laqad kitta tarkazu ilaihim shay'an qalila lalle ka kusa ka karkata gare su da wani abu da ka lishaddati ihtiyalin nasi saboda tsananin dubaran mutane wa ilhahihim da nace wasu fi ma ya jiri lahun nafa'an ga abin da zai jawo musu umarni suna da nacewa auye da bawa an hushin da ko ga abin da zai ture musu abin nan a tsanani wa ƙarsa alasta ƙifin annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ƙabila da aka aka ce masa ƙif sun roƙi annabi sun kanace sun kanace abinda suka so an yi harrima wadiyahu ho rahim ya mai sai harami kamar da rahim maka maka take harami wa alifu alaihi sun ka kunna shi sun ka mata sun ka matsa wa asra wa wa ta'buhu sun ka ruqai Allah ya asharu wato kada a kada a tara abin nan al-ashar Allah ya asharu wato ma'anarsa wato ya asharu aka zo a ushri ka a karbi ushri min amwalihim daga dukiyoyin sadaka wato kada an shi ushiri gare su sun ka koma mata sannan kuma walayi walayi basharu kuma kada a yi wani abu da aka ce masa jibiya ya yi karkarba abubuwa daga wurare daban-daban su kada a yi musu duka waɗannan sun kai ta roƙo ga annabi sun kai ta roƙo ne suna neman kashe musu wannan kuma shari'a ta ce ai ga kowa da kowa wa Allah ya a al ni Allah da kuma tana in sun ka tawo sallah kuma suna so a kefe su da wani abu in sun ka tawo rukuni kar su ada a bisa buwai aw Allah aji ko kuma in sun ka tawo sallah kar su ada a ƙasa so su ada a so wada gayu yi in ba su da duma kun ga wani gayu yi in ba su da duma sai su ada hannu ga ga cinai in za su sujuda sun ka roƙi a yi musu haka aulayen bu alal abdu sala ko kuma kasu aga goshin su gaba ɗai ga ƙasa in sun ka dabara haka sai su ɗan riƙe goshin sun ka kunace sun ka matsa sun ka matsa da shi musu wani Allah ya ce to saboda matsinsu ba don da muka tabbatar da kai ba wa laula an tabbatar ba don da muka tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila haqiqa ka kusa ka karkata gare su kai musu wani abu dan fada cikin wadanda to annabi kenan sallallahu alaihi sallam, wasu sun kaso so sun matsa sun kaso yayi musu abin da suka so wanda ba shi aka so ba Allah ne ya fifi ya tsare shi to idan kana mai wa'azi sai kai ta roƙon Allah kai ta addu'a kai ta addu'a kun ga yan siyasar nan da kun ka gani sun ƙware wajen nacewa in suna son malami ya magana kan wani abu sun ƙware har in sun kaga malamin mai jin yawa duk wanda za su yi su yi ta iza shi su yi ta iza shi sai ya ɓaro ta su ce to ai ita siyasa dai da kowa tana yi ba sai mai addini ba sun gama da shi da ya faro shi kenan sai su bashi waje sun gama da shi to ku yi hatara abinda kun ka sani ku tsaya gare ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a Allah ya kare wa sarihun fil aya cikin wannan ayat bayyane yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la yarkam annabi bai karkata ga ga wa'ancan mutane ba wala ƙara ba an yarkana bai yi kusa ya karkata limiti da hajar ahwa ga irin waɗanda sauran ba bai yi ba gaba ɗaya bai yi ba Allah ya ce idan إذا لأذقناك بئب المما بئب الحياة وبئب الممات To, izan da a ce ka yi, ai laura kirta, da ka aikata laura kanta, da ka karkata ga abin nan da suke so, la'adakana ka da ifal hayati wallahi da mun dandana maka rayuwa mai rauni ai azaba azabar rayuwa kuncin rayuwa kun gani ashe kuncin rayuwar nan da muke fama da shi karkata ga abin da Allah bai so ka kawo kuncin rayuwa wa daifal mamati da kuncin mutuwa ai azabahu azaban mutuwa mithilai ma yu'adabu ghayruka a ma azaba wanda tallon ka biyu da wanda aka wa wani ka fi duniya wa al'akara nan duniya don malami in ya karkace ga abin da aka umarce shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mai azaba ki biyu na wanda zai wa wani wanda ba shi ba in Allah ya baka ilimi daure da da zargin mutane daure da bacin mutane daure da walakancin mutane kai kokari kai abin da Allah ya saka duk wanda ya kika Allah ka sa ya soka dan shi ya kaddare ya kika to Allah ka sa ya soka daga baya kai kokari ka kwatanta kai kokari ka kwatanta ka kauce ma abin da kake zato zai iya baka matsala tsakaninka da Allah Allah in ya yarda da kai yana iya sa kowa shi yarda da kai amma Allah in ya kika to yana iya sa kowa ya kika idan Allah ya tsare ka babu mai iya cuta maka amma idan bai kare ka duk mutane su kare ka cuta tana iya faɗo maka saboda haka inda ka aikata abin nan da suka yi da mun ɗanɗana maka kuncin rayuwa da kuncin mutuwa sun mala ta ji da laka alaina na fira sannan ka samu mai taimako gare mu ai ma ne an min wanda zai hana azaba da azaban mu gare ka fa hada khilafu dasturil kun ga wannan cewa ba a keɓe wasu jama'a da wani hukunci kun ga ya saba ma tsarin mulki na al'insani na mutum al-dasturin insani tsarin laifi na mutum haisu yodi ba da imtiya imtiyazatin da ba da ashakati lokacin da tsarin mulki na ƙasa wanda mutum ya rubuta ya gaba da sashen wasu abubuwa rarrabewa da wata daraja le ba da ashakati ga wasu cikin mutane aule jinsi minan nasi ko ga wani jinsi na mutane aule ba da eh, minar biladi ko ga wasu sashen garuruwa sai ka ji an ce gari kaza yana da bambanci da gari kaza sai ka ji an ce wani mai mulki yana da bambanci da talaka in an yi ƙara shi bai zuwa kotu mai mulki kaza ba a ƙara sai kuma duk kun ga ko ya yi laifi ba a ƙara ta sai a ci sai dai a bashi in ya gama sannan a yi ƙara ta to tsarin mulkin Allah ba haka na yake ba shi kowa hukunci ne guda da kowa ba bambanci saboda haka suka nemi a bambanta su Allah ya ce ba za a yi ba Allah ya kare arada quraishu akhrajir rasul ƙorashawa sun so su hitar da manzo min adini daga ƙasa ta ila sham zuwa ƙasa sham bai kowacin ko da karfin ya sai aw bi ko da dubara ko dai kaka su kore shi dai daga daga ta ya koma ƙasa sham sai Allah ya ce wa in kadu وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون كلبك إلا قليلا وإن مخففة من الثقيلة أي وإنه su wayannan mutane lalle su kadu sun yi kusa laisata dunaka min al'adu sun yi kusa su kure ka daga ƙasar makka har da makka liyakwarju juka mina don su yi sheka da ka gaba ɗai wa idan inda a ce sun yi sheka da makka gaba ɗai da a ce sun kore ka daga makka gaba ɗai sun yi sheka makka gaba ɗai to da a ce sun yi wannan sun raba ka da makka gaba ɗai to da sun gane ƙwararsu ai wato lokacin da suka so su yi sheka daga makka to da sun gane kuransu inda sun yi ka daga makka kadu la yastafizunaka idan wa idan ai law duka inda sun hidda kai lam yalbasu khilafaka da ba su zannawa bayanka bi kasri arqai wa alifin ba'da lam khilafaka wa qira'a bi fathi arqai wa sukun lam khalfaka ai abin nan da sun zanna abin nan harfaka da da ba su zannawa harfaka bayan wucewarka da layal basuna khilafaka ba su zanna bayan wucewarka suna ba da daka illa qalilan sai dan lokaci kaɗan inda a ce sun yarda sun kori mai gidanmu daga makka da Allah ya kore su daga makka ko su saboda haka sa'ar da sun ka samu ba su kore daga makka ba shi yasa Allah bai kore su daga makka ba kun gani wato shi mai da'awa ya tsarkake niyya ya yi abin da ya kai saboda Allah abin da ka sani wanda baka sani ba ya yi shi yawa wannan labari na aka ba annabi wayanda yaka gani su yaka gani amma labari na aka gaya mai abubuwan da ka aukuwa zuwa gare shi a garin makka ba tare da shi ya ma sani ba amma abubuwa na ta gudana Allah yana kashi. shi to wannan sunnata mun kada na qablaka سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا sunnata man gade arsalna qablaka sunna ce ta wayanda muka yi ko gabaninka na rusulina na manzannin mu ai haka suke su haka sun kai ta fama da matsaloli ai ka sunnata nabiyin kamar sunnan mu game da su min ihlaki man wa na halaka inda sun ka fitar da suwa matsaloli ne sunna ce inda sun ka wuce gabanin ka sun game da matsaloli an fidda su daga garuruwan su mu ko mun fidda wa'annan da sun ka hishe su daga garuruwan su to kai ma haka nan kake fama da wa'annan matsaloli ka yi hakuri wala tajidu li sunnatina Ba baka samun canzawa daga sunnan matabdilan wato canzawa falamma ah, lam yuridillahu ihlaka hadhihi umma lokacin da Allah bai nihi ya halaka wannan al'umma ba mana ahla makka sai ya hana mutanen makka min ikraji rasulaha min ya hana su su hidda manzon makka daga makka hatta hu bil hijra har sai lokacin da ya umarce da hijira yayi hijira to na ya hita amma lokacin da suka so su hidda shi ba su iya ba sai dai radda ya hita da kai ne kuma radda ya hita da kai ne wato sun yanke hukuncin ɗaure shi za su yi ko su kashe shi to ƙarshe dai hukuncin da an kai a kashe shi shi an kai da an samu matasa wayanda za su zartar da wannan aiki to shi da kai ne Allah ya ce to ka bar garin sai ya yi hijira suka zo bakin gida ne suna leƙa sabuwar abin na gina sabuwar taga suna ciya gashi nan sai ya fita yabba ali bin abi talib zane na yace ya lullube da shi ya an kashe ka za mu haɗu aljanna in ba a kashe ka ba za mu haɗu madina da sahi su kahiran ga da kaga sun turo yaran su don su kashe duk dukiyar su ka gane ta nan dukiyar ga ta su ta sun ka kawo min ajiya to in sa ya ta waye ka kire su kowane jikka da ka gani da sunan mai ita ka aika a kira mai ita ka bashi jikka ta cewa Muhammadu ya gudu ya yi hijira kun gani mai wa'azi da amana ce suna bada sai su kashe kuma dukiya kowa na gida ne kowa ka san ya aje dukiya ka asace sai a ce a kai Muhammadu kun ga sun yarda da Muhammadu mai gaskiya na sun yarda amintacce na abu guda ya hada su da shi aqida aqidar nan ta addini da yace in an mutu ana tashi to kun ji abin da ya gama shi da mutanen Makka yace Aliyu ya ba su kayayyakin su in ya tsere in kuma bai tsere ba an kashe shi to aljanna ce mu haɗa da shi da mai gidanmu wa wajahul muqarana wato huska muqarana anan annal umama salifa lalle al'umma wa'anda sun ka wuce akhraju rusulahum sun fidda mutanen su daga garin su misal qaumi ibrahim kamar mutanen ibrahim kun ga kurate sun kai wa qaumi shu'aib da mutanen annabi shu'aib wa wa fir'auna da mutanen fir'auna ma a musa tare da musa kun ga koran musa yayin gudu <coughs> fa anjallahu rasula kun ga da ƙarshe dai manzannin Allah ya tsira da su wa ahlaka alladhina akhrajuhu ya halaka wanda sun kai da su don kun gani wato annabi Ibrahim da sun ka fitar da shiya sai Allah ya halaka su bayan hita Ibrahim annabi Shu'aibu da sun ka fitar da shiya sai Allah ya kuntata musu fassau kaya don su mana imtana masu kuɗi na fassau kaya bai sai suwa sai ya rika ciniki kaɗan kaɗan yana cewa ne ko da kaya ka kare ya babu kuɗin koma a sai haka an kai ko wanda ya koma matalauci Allah da hikima yake Fir'auna ko da ya hidda Musa Musa ya dawo Misira amma Fir'auna bai dawo Misira ba cikin ruwa aka noce shi fa anjallahu rusula Allah ya tsirar da manzanni wa ahlakal ladina akhrajuhum ya halaka wa'anda sun kai da manzanni to bayan wannan sun ma'amara Allah nabiya wa bi salati yan matsala ta yi tsanani to abinda ake so a koma ga Allah a yi ta sallah ana addu'a ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabr was da matsala ta yi tsanani Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku nemi taimako ga Allah bis sabr ku yi hankuri kuma ku kama sallah da yawa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun badara ila salah manzon Allah ya kasance in wani al'amari ya dame shi ya ɓata mai da sai shi gaggawa ya kaba ta sallah ya ta kai ma Allah ƙara ciki to wannan ita ce hanya wadda an mahita duk wanda ya ga abin da yaka tsoro ko mutum gudana ko mutane da yawa ko gari gudana ko ƙasa ce gaba ɗaya da sun ka ga abin da suka tsoro babban mahita ita ce sallah saboda haka summa amara Allah nabiyahu sannan Allah ya umarci annabi ne bis salati da sallah la'annaha mun ji alqaifi domin ita ce mai tserawa ga alhaifi na masu tsoro duk wanda ya ji tsoro ya kabarta sallah da izinin Allah yana samun maita. ta ai nan wurin muka yi karatu da kuhu ba da daɗewa kwarai ba malam Abu Ma'alaki yana da jaki yana ɗaukan mutane daga gari zuwa gari yana kai su suna biya ne ya ɗauki ɓarawo bai san ɓarawo na ba ya yi jinga da shi ya ɗauke shi sai da ya kai wani ƙungurmin daji sai ya ce tsaya ka aje nan ya ce ba nan mun kai da kai bai ce to nan za ka aje sai ya tsaye jaki sai ya sauka da sauka tai ashe makamai gare a jorin sai ya ɗauko harba wata sanda ce wadda aka addama shi gare ta ya biyo shi ya ce tsaya kakka kashe a abin nan jingar da ka yi da ni ka ɗauka na ban ma yake ai wannan tauta ko shan ban baka ba ya ce to ka ɗauki jakin nau ya ce ai ko shi ko ya zama nau kai kai ni ka son in kashe ya ce ko da ni ba ko ina ga kanun mutane nan sun rufe abin nan kwanyar su ɗaya ta kashin kwanya ɗaya annan sai ni gane babu sarki sai Allah ya ce sai ni ce mai to ka bari in yi na nafila raka a biyu ka bari in yi na nafila raka a biyu sannan ka kashe ni ya ce to na bari ki sauri ka gama in kashe ka in sai zo aiki na mala abu mai alaƙi ya ji tsoro kuma ya tuna da abin da annabi ya faɗa musu sallah matsira ce ga masu jin tsoro abu mai alaƙi yayi abin na ya kabarta sallah ce duka ayar da na sani ni mahaddacin qur'ani na amma duka ayar da na sani cikin qur'ani ta bace ni ko guda ban tuna da ita ba saboda tsoro ce sai na tuna amman yujibul mudarra da da'ahu wai kashi basu'a wai kulafa a al'adu ya ce ita dai wai kulafa a al'adu ya ce sai na tuna da ita sai na karanta ta na yi ruku'i na yi sujuda na yi ta ganawa da Allah ciki ai malam ina cikin ganawa da Allah jin da ni abu ya faɗi ba baya gare ni ashe yana nan da addajina yake ce assalamu alaikum yana nan da mashe yaje na ce assalamu alaikum ya soke sai ni ji haɗuwa sai ni tar da kai na gashi ya mutu sai ni ce ma mutumin nan da ya kashe shi kai wane na da Allah kai wane na yace min ni mala'ika nake ka yi addu'a iri kaza nace ma Allah wance addu'a mai bakin tafi ta ka yi addu'a iri kaza nake Allah mutumin can taimako ya kaɗa. ka yi addu'a iri kaza Allah ya ce min ka ka taimake shi shi na nace wani taimake ka to kun ga a ita sallah wurin ganawa ce ta masu tsoro dukkan ji tsoro ka dawo ga Allah kana sallah kana taiwa sallah kana addu'a to kana samun mahita kuma ba wai tsoron mutuwa ba ko wani abu na ka ji tsoro to saboda zamanta haka nan ana ta maganar matsaloli da manzon Allah ya samu kai ne ciki to sai Allah ya ambaci umarni da bashi umarni da sallah wa ma'awa alfadina ita sallah ita ce wurin kwanan masu gudu ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu fa qala aqimis salata أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allah ya ce a ƙimis salata to ka tsaye sallah da kyau a salata ai wa ummataka da kai da al'umma ka ku tsaye da salloli a na farko na farko ku tsaye salloli guda biyar wa allil ahadi addihin saboda haka ana nihin sallan nan da an ka sani ai Allah allati o allati o ita wadda an ka baka lailatul mi'raj daren mi'raj to ka tsanshe ta fi auqati har ma'ayyana la cikin lokutan ta wayanda aka ayyana gare ta ka tsaye da sallah cikin lokutan da in ka tsaye da sallah liduluki shamsi lokacin da rana ta yi duluki ai min wakati zawaliha lokacin karkatawar rana ila ga sakin laili har zuwa huskantowar dare ikibalu zulmati wato huskantowar dare ai abdur wal asr kai abdur da asr wal maghrib wal isha da maghriba da isha wa qur'ana fajr sannan kai qur'ana al fajr wato sallah asuba salatu subhi sallah asuba inna qur'ana fajr lalle qur'ana al fajr kana mashhudan ya zama abin halatta tashaduhu mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahari da mala'ikun dare da naini suna halatta an ce masalla asuba qur'ani saboda ana karanta qur'ani da tsawo cikin tahiyya da kowace sallah don haka aka ce mata qur'ani to bayan kayi ga salloli guda biyar to wa min al-layli kuma wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wato bayan ka tsare sallah ta farilla idan ka hanya ta aka gwada mana ya ku jama'ar matasa ku sani wanda duk ya samu matsala ya samu buta ta kwarai ya sai jarka ka sai ka samu buta ka kai su gida ka aje kyalikowa kyalikowa hito cikin jama'a a gaisa ai abubuwan da aka yi kakkace musu wa kaka ji kakka faɗa musu dariya za su yi kakka faɗa musu wa kaka ji kakka faɗa musu ka ciki gare ta baka aji komi ba ta kusa haihuwa kakka faɗa musu samu ka kawai sai ka aji ka samo abin nan jarka ka ka cika da ruwa ka aji ka yi alwala kawai ka kabarta ka yi ta yi sai ka gaji musamman in dare ya yi ka tsare sallolin fadilla da an yi kiran sallar fadilla sai masallaci ka yi sallah in ka kare ka dawo gida nafila ko ka shigo gida ka yi ta yi in ko dare ya yi wa mina laili da daddare fa tahajjat kai tahajjud ai fa salli bihi kai ta salla da alqur'ani ka istikhdamun ciki ne akwai ƙoƙarin aiki fi qawli qur'anul fajr wato abin nan zakarahu awwalan ya ambaci qur'anul fajr bi ma'ana as-subh sallah asuba wa ada alaihi damira ya koma maimaita damiri gare yace bihi shi qur'ani kenan bihi ya maimaita damiri gare shi bi ma'ana al wato ƙur'ani, al-kitabul munazzal littafin da aka saukar ya ce Allah ya ce ka yi ta yi ne ya zama nafila talla ka ƙari gare ka ka yi farilla kuma ka ƙaro da nafila to za ka samu mahita za ka samu mahita kuma ba mahita ɗaya za a baka ga matsalar duniya ba bari ku ji abin da za a ba mai gidanmu da ya yi wannan nafila tallaka ta zama nafila gare ka ai faridatan za'idatan laka wata farilla da aka ƙara ma duna ummatika ga ka ba ba farilla bace aw fadilatan ala salawati mafruda ko kuma ta zama masahabbi akan salloli na farilla ka tsare farilla kuma kai nafila asa an yaba ataka rabbuka hakika Allah ubangijin ka ubangijin ka zai tashe ka fil akhirati ranar lahira maqaman mahmuda muqami abin yabo kun gani annabi ma da aka bashi umarni ya yawaita sallolin nafila sai da aka faɗi jingar da za a biya ita sallar nafila ba a yin ta kyauta ka ba gani a ka kwari mutane kai Halin na nafila dole ta haba ba dole ta ba sai ka zanna ba kai ba dole ta ba a sata. kai ko kana ganin ana jan kaya kana kallo da kai da abokinka in ma ku yaren 'yan siyasa na 'yan kuwa na na siyasa kana gani ka ga an miƙa mai mota Ba ka ga keke ba ka to ka yi ta kuwa kana ta wada tare muka wahala ga ne. ni ba a tona to na ba siyasa ko ka bari ko ba ka kai tunda ba ka da wani aiki da ita in kana dauka buta ka ɗauki buta kayan da mai buta ya samu ba ka samun za a bata in kana rikawa inda ya rika ka rika in ba ka rikawa ko a ja ta haka nan kai ba ka iya sallah tunda ba dole ta ba ka iya to hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa shi sallah ta nazila ya ce a sa'an yab a saka rabbuka makaman mabuda ka riƙe sallan nan da kyau da daddare kai ta tahajjo haƙiƙa ubangijin ka zai tashe ka mukami abin yau ya hama duka fiye da awwalu na wal'asiru da mutanen farko da na ƙarshe za su yi maka godiya wa minhu wa huwa maqamu shafa'a shine makamin nan na ceto fi fasalil qada'i wajen rarrabe shari'a wanda mutane suka nema ga annabawa su samu suka kai wuri ne haitu yuzhiru Allah fadalaka lokacin da Allah zai bayyana darajarka ala jami'in nasi kan mutane duka bila muqaranatin ma a ahadin minhu ba tare da aunawa tsakanin ka da wani guda ba kun ga sallolin nafila kenan ku yawaita nafila azumin ramadana na muke yanzu ina ta maimaita muku sujuda guda in kai yanzu ga ramadana lada dubu ɗaya da ɗari biyar aka ka. me kaga zato yanzu in Allah ya taimake ka ka tashi bayan isha'i bayan magariba kamin a yi isha'i ka tai masallaci kana yin sallar magariba ka yi gida ka samu wasu yan nabiloli ka ɗan taɓa ka yi buɗe baki ka ɗan taɓa nabiloli kamin a yi kiran isha'i ina ka san kayan da za ka samu duk goshinka da ka aza ƙasa guda an ka lada dubu ɗaya da ɗari biyar lada guda ha ta hibin ka bi girma ha ka samu dubu ɗaya da ɗari biyar to ni kaka zato ya Allah ya taimake ka ka samu abin nan inna wal asali da inna ɗaya na kana ta maimaitawa ka samu raka a goma ka yi kamar ni bai yi kiran sa Allah dai ya kira sallar isha'i kaga ka yi ɗiba ka ce masallaci kuma an kai asham da kai an kai shaba'i da wuturi ka ka ƙara ɗebowa ka dawo gida kuma ka samu abin da ka ɗiba kamar a shiga kwana an ka shiga kwana can zuwa lokacin sahur ka tashi kuma ka ɗan ɗiba sai ka ga mutum kawai ana haɗin kwanciyar ka babbawa ne ba wani yaro jama jaman na na ƙarshe wato in 'yan siyasa za su shi ya su sai an samu mobile da yawa aka shigowa shi ya su saboda tsoro ne sun ka rasa wadda za su yi da shi sai wani ya ba su shawara su kai shi makka don nan babu wani ra'ayi ranar tare da mutanen kwarai sai sun ka kai shi makka sai Allah ya haɗa shi da mutanen kwarai malam da ya dawo su kani su kani suna haɗa wancan kamar ba wane ba malam ya koma shek shek din kwarai ba irin shek din ga maruka ba shek din kwarai ba malam rabi da sallah ijama ya koma shek hmm. to to haka nan na sallah take mai da mutum take mutumin kirki mai sai ta kai na kwarai la'anna hakana an fasha'i wal munkari don tana hani daga alfasha da munkari wala annaha ta'muru bil khair asalatu ta'muru ta an mai ma da aba'una kun ga tana umarni da alheri to shi yasa duk wanda ya lizimce ta to zai ga alheri da yawa saboda haka matasa ku rike wanga gehen Allah zai taimake ku ku dai samu abinci ku samu abinci ku samu gida ku samu abin hawa kana yaro ka rike sallah da kyau Allah ya taimake ka ya baka gida ya baka mata irin wadda kaka so ya baka mashin ɗan kaɗan roba roba ka rike waya ka tsakiyar gobe bai ana kwan kana mai mota na oda kana alo alo kai kana tsakiyar gobe da waya ka babu ruwanka ba abin da ya dame ka to in kana son haka nan matashi kama sallah da kyau ka rayuwa da kowa ka rayuwa ba ka labaɗin waya kowa ka ɗauke sai dai a labarai taka amma kai ba ka labaɗin waya kowa ka ɗauke ko an ɗauke waya kayo da kaso dubu ɗari hudu gobe ya Allah so ana ganin ka da wata wadda ta yi ta don aljiwon bai bushewa aljiwon bai bushewa sannan rayuwa tana da sauƙin damuwa balle ka samu baƙin ciki ka ƙiyan abin da ka ɗan to amma fa sai sallah matasa in kun tashi ku biya kasuwa eh ku sai buta da jarka Allah ya gafarta mana in kai sallah kuma wada uba da salawati wa qurrabi wa qurrabi adkhilni mudkhala sadaqan وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل ربي وقل جاء الحق وقل ربي كتي يا الله أبنجينا أدخلني مركلة تلك إن كشغل دني مشغات غسكيا إن كان صلى to in جمع كي kai addu'a wai cewa akai in ka gama sallah daga hannuwanka kai wa qulba wada uba da salawati bayan kai sallolin nan duka da sallolin farilla da na nafila wada uba da salawati bayan kai salloli duka daga hannunka kai addu'a wa qurrabi adkhilni mudkhala sadiqin cikin addu'a kaka ce Allah ka shiga da ni shiga ta gaskiya idkhalan mardiya shiga ya shiga wa yardadiya la arafi ma akara wanda ban gane abinda ban so ciki aw mawdi'a dukulin mardiyin ko ka shigar da ni mashigi wanda nika yarda da shi inda ka a wurinka fa da kalahu Allahu madina yana cikin wannan sai Allah ya kai shi madina babu babu tsangoma babu itina babu komi Allah ya anshi addu'a <clears throat> lamma hajara ilaiha <clears throat> lokacin da ya hijira madina wa kharajani makharaja sadiqin ka fitar da ni mahita ta gaskiya ikhraja la altafitu bi qalbi ilaiha ita wadda take bani waiwaya da zuciya ta zuwa ga garin ai makka lamma min minha lokacin da ya hijira gare waje an limin ladunka sultanan nasira ka sanya mini wani iko mai ƙarfi wato daga wurinka ai kowatan tansurini wato ƙarfi tansurini da hawa da zaka taimake ni da ita ala adaika ga makiyanka wa qul aidan kuma ka faɗi fi du'a cikin addu'a ja al gaskiya ta wa qul ja al wa zahaqa al batil in albatila kana zahuqa cikin sallan nan wato duka addu'o'in da kakai bayan ka gama sallah kuma ka gama da wannan ja alhaqu gaskiya ta zo wato musulunci wanda haƙar badil ƙarya ta rushe ai badalar kufuru kafirci ya lalace innal badila lalle kafirci wato ƙarya ke kana zahuqa ta zama rusassa ko kan mudu mahallan duk an rushe ta za'ila ta gushe faqad ajaballahu alkarim haƙiƙa Allah mai karanci ya ansa du'a'ahu addu'o'i ne fa aka rajahu min makka ya koyi fitar da shi daga makka furuje sirqin hita ta gaskiya wa Hul madina ya shigar da shi madina dukhula sirqin shiga ta gaskiya fada ba bi nafsu rai ne ta yi daɗi da shi jama'a kun ji har da mai gidanmu in yana so addu'a ya kai to kai kaka yi zaune ka ce wai kana wai ga abin da kaka so amma ba ka addu'a ka yi addu'a ka yi sallah ka yi addu'a kun ji mai gidanmu yana da bukatoci damuwa ta yi mai yawa Allah ya shirya shi ga shi addu'a yayi sallah yayi addu'a to kuma ku tashi ku yi sallah ku yi addu'a duk abin da ka gani daga nesa wanda ka ta tsoro ko mina na to ka huskanci Allah da shi Allah na da magani ne ko mina summa ja'ala lahu sultanan nasira sannan Allah ya sanya mai wato iko mai ƙarfi kuma faraja ila makka ta mukarrama da ya dawo maka ya dawo ana girmama shi fa dakalaha sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo makka Wahalar haula albayti talata talata mai atin wa tuna sanama gehen makka sun sa gunki 360 wa ja'ala yada'anuha bi'udin fi yadi ya shiga yana sa sanda da aga hannu yana iza gunki iza gunki gashi da kari ya sa sanda ya banki gunki sai ya faɗi ko ya yana ta ja alhaq gaskiya ta zo wanda haƙar baɗin ƙarya ya rushe innal badil lalle ƙarya kana zahuqa ya zan rusashi haka ya ci gaba da yi hatta saka jami'u ha sai da gumakan nan duka sun kawo da 60 da 360 sallallahu alaihi wasallam to kun ga annabi darajar gada ya samu da bin Allah ya same ta da bauta Allah ya same ta matasa ga ku da lahiya ga ku lahiya ga ƙaihi kuma kuna son ku ci daɗi amma kuma kun ki tashi ku kama buta ku yi mata riko da hannu biyu ku rika buta kun ji mai gidanmu inda ya rika da yana bidan mahisa daga makka kun ji inda ya rika kun ji ya samu ko to kuma ku rike nan za ku samu da izinin Allah kuma ku rike nan da izinin Allah za ku samu amma ba a samu abin da aka so da kasala ya kuma matasa kuma kowannen ku zai yana gwargwaron wanda yaka iyawa sallolin da wani ka yi wani bai iya yanzu addu'ar da wani ka yi wani bai iya yanzu ayyuka alheri da wani ka yi wani bai iya yi amma dai kowa akwai abin da ya ka iya to shi wannan da ya ka iyawa kowa akwai abin da ya ka iyawa to kowa ya yi abin nan da ya ka iyawa ba kwana ɗaya aka yi ba azumin ramadana yau rabana da biyu a sha biyu ga wata yau ku diba shekaran jiya muka cewa ɗaya ga wata yau ga muna haɗin sha biyu ga wata zuwa rana wata yau tsaimi sai ban kwanan ramadana zuwa rana wata yau sai ban kwana ya yi kuma sai baɗi mutum nawa mun kai ramadana da sunan wurin bara amma wasu ramadana na wucewa sun kace wasu ramadana na matsowa sun ka wuce. to ya ribanci lokacinka igitanin hamsin kabla hamsin ka ci riba abu biyar kamin abu biyar shababaka qabla haramika ciri ba ka kamin tsuwon kai tsawo kun gan ko ganin ku ya raba haka nan za a bari ku ba wanda kun ka ga tsohoyin na haka nan za ku koma in dai kun samu rayuwa mai tsawo eh ibada tun yanzu domin lokacin da tsuwa ka tahowa sai ka rika ganin abinci irin wanda kaka so yana taho ma amma in baka bi ɗaya yanzu ba lokacin da ka tsuwa ba ka yi bida don ka san da sani yanzu na za ka bi ɗaya shi kuma Allah ya ce la yudiyu ajra muhsinin baya walakanta ladar masu kyautatawa to ka kyautata radda ka kai baka iyawa ladar kananan wanda an ka saba biyan ka ba a ragewa Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sa aljanna makoman mu abubuwan duk da muka tsoro Allah shi mana maganin abubuwan da muka so na alheri Allah ya ba mu suwa kuma Allah ya ba mu iko kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah mai wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim matashi son ne kai a gina mana gida da ni da kai cikin aljanna sai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim son ne kai a gina mana gida da ni da kai cikin aljanna saboda ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما ala Ibrahim wa وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka da annana na sharra annaka antallah la ilaha illa anta arrahmanir rahim ya maliku ya quddus ya salama ya mu'min ya muhaimin ya azizu ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahabu ya razaqu ya fatahu ya alimu ya qabid ya basit ya khafid ya rafi ya mu'izz ya muzil ya samiu ya basiru ya hakim ya adal ya ladiba ya kabiru ya halimu ya azimu ya gafuru ya shako ya Aliyu ya kabiru ya hafizu ya mukitu ya hasibu ya jalilu ya karimu ya rakimu ya mujibu ya wasiu ya Hakima ya wadudu ya majidu ya ba'isu ya shahidu ya haqqu ya wakilu ya qawi ya matinu ya wali ya hamidu ya muhsi ya mabdu ya maidu ya muhyi ya mamitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya fardu ya samadu ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya mutaali ya bar ya tawwab يا منتقم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا مودي يا مانع ya mawaɗi ya mana ya daru ya na ya daru ya na ya daru ya na ya nuri ya hadi ya badiyo ya baki ya warisa ya rashidi ya sabo ya allah mana roƙon ka a sama'ikal husna وصفاتك الأولى وباسمك العالم على أكبر المخزون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين كتوسع منا الله كغافر تامنا دكان بنبم الله كقارا منا إيماني دلاهيا الله كقارا منا إيماني دلاهيا الله كقارا منا إيماني دإلمي Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ikhlasi da mataba'a Allah ka azarta mai akalasi da mataba Allah ka azarta mai akalasi da mataba ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya da albarka sunayenka Allah ka kare maka kare ƙasanmu. ya Allah ka kare maka kare ƙasanmu. ya Allah ka kare maka kare ƙasanmu. ya Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana ƙasar nan ta maka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata natsuwa ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherun su ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su ga ya Allah ka hidda abin su ga ya Allah ka ba mana da kanta. ya Allah ka ba mana da kanta. ka ba mana da kanta. ka ba mu halaliya kababu mai yawa kababu mai kama yawa a yau kawai ya Allah ka yi maka da hali yau ya Allah ka yi maka da hali ya Allah ka yi maka da hali Allah da albarka suna yi gari ka yi da mana mu a yi mana sallah mana a mana da kara mana a yi mana wa a yi da mana gari mu da ne ga addinin da da wanda ayyuka Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya ka hidda min tsogaron ya Allah ka hidda min tsogaron ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai mu! ya khairun raziki ya Allah ka tausaya mana bai annaka antal wahhabu ka tosaya mana ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu jihamu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya dukkan bangarorin ta Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro duk wani mugu da ya shigo jihamu Allah ka lahiya lungu lungu na ta Allah ka zaunar da mu lahiya loko loko na ta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah tudu da rahinta Allah ka zaunar da mu lahiya gabacinta da yammacinta Allah ka zaunar da mu lahiya kudancinta da ta ka zaunar da mu lahiya ta babban ta ka ƙara lahiya da zaman lahiya ka ƙara kwanciya hankali da natsuwa Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka kare ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka yadda abin su garan ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu ya rabbal alamin kuma ka tausaya mana ka taimake mu ka ka taimake kowa akan mu Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa akan mu ya Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa akan mu ya Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kan mu ya Allah ka karba mu kada ka karba kowa kan mu ya Allah ka kare mu ka kiyaye mu ya Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka amintar da biranen ya Allah ka amintar da biranen ya Allah ka amintar da biranen ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare diya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare makarantun ka kare yan makaranta ka kare malamansu, su ya Allah ka kare maka ka kare masallatayin. ka kare limamai ka kare mamansu. wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare inda duk muka yi ta kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka azurta ma halaliya ka ba mu mai isa mu don albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da diya da iyali da zuriya kingi da mai Allah ka mana Allah Allah shirya shi mata shirya ka ba ba su ba mu yawo da mako hada da uwaye da iyayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗiya da iyali da ɗiya da zuriya baki ɗaya Allah ka sa almakoman Allah ka ba alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam